Sashen Hausa na Amurka ke magana. Ana sauraron mu akan mita arba'in da tara ko kilohertz shida da da saba'in mita talatin da ɗaya ko dubu tara da da bakwai sittin da biyar a gajeren zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu ta rediyo amfani, sarauniya, Canal 3, Niya, Dalol FM da Nomad FM. A ƙasar Ghana za a iya sauraron mu kai tsaye ta Alfa Radio da Marhaba Radio. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma a shafukanmu na kafofin sada zumunta. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya. Hauwa Umar tare da sauran abokan aiki a Washington DC. Muke muku lalemar habin tare da farin cikin sake kasancewa tare da ku a shirinmu na daren Litinin. Wanda ya daidai da 26 ga watan Janairun shekarar 2026. A cikin shirin namu, muna tafa da rahoto kan yadda malamai suka gudanar da saukar Alkur'ani mai girma. don neman samun zaman lafiya a jihar Yobe da ma yankin arewa maso gabashin Najeriya. Don menene saboda Allah ya bamu zaman lafiya a jihar mu ta Yobe da jihohin mu ta arewa maso gabas. Haka kuma za mu kawo muku rahoto kan yadda kungiyar Arise Ghana ta gudanar da zanga-zangar lumana bisa zargin ministan kudin kasar da barnata dukiyar kasa. Inda aka same shi da wani laifi ya kai, to za a turo shi ne, sai wannan ya dace da abin da yan Ghana ke so. Za kuma mu kawo muku shirin na tuƙe wanda Mustapha Nasiru Batsari zai gabatar. Daga bisani mu saurari labaran wasanni tare da Bala Branko. Amma kafin ku ji waɗannan sai mun fara zuwa Washington DC don jin cikakkun labaran duniya tare da Sauda Kabir. Assalamu alaikum. Binciken da rundunar sojin Najeriya ta yi ya gano akwai yiwuwar cewa wasu dakarun ta goma sha shida da aka kama shekarar da ta gabata saboda aikata laifi sun yi shirin niyyar kifar da gwamnati ne ta hanyar juyin mulki kuma za su fuskanci shari'a a cewar wani jawabi da ya fito daga babban ofishin tsaro na ƙasa a yau. Jawabin ya ce binciken da aka yi ya gano sahihan abubuwa akan da yawa daga cikin sojojin ciki har da zargin shirin hamɓarar da gwamnati amma bai ba da bayanin yadda shirin nasu yake ba da ko sojoji nawa ne daga cikin goma sha shida ke da hannu ciki. Mai magana da yawon hukumar tsaro Major Janar Sama'ila Uba ya ce an tsare jami'an sojojin a watan Oktobar bara waɗanda kuma ake tuhumar su da laifin yunkurin juyin mulki yanzu za a tsayar da su gaban alkalin kotun soja. Ya ƙara da cewa idan an kama su da laifi za su fuskanci hukuncin kisa. A watan Oktoba na shekarar da ta wuce ne shugaba Bola Tinubu ya sauya sojoji masu riƙe da manyan mukamai da wasu a yunkurinsa na ƙarfafa matakan tsaro yayin da ƙasar ke fuskantar barazana daga ƙungiyoyin 'yan ta'adda da dama. Wasu 'yan ƙungiyar 'yan ta'adda da ke da alaƙa da ƙungiyar ISIS a gabashin Congo sun hallaka aƙalla mutane 25 a cewar masu rajin kare haƙƙi a lardin Ituro. waɗanda aka kashe sakamakon harin da ƙungiyar Allied Democratic Forces wato ADF ta kai sun haɗa da maza goma sha biyar da aka ƙone da ransu a wani gida da wasu bakwai da aka harbe a Fakulu a yankin Irumu da ke lardin Ituro. Uku kuma an kashe su ne a yankin gudanar da ayyuka na Walisi kutu Shugaban ƙungiyar masu rajin kare haƙƙi Christopher Muyandero ya ce abin ya faru wajajen ƙarfe hudu na asuba inda rayuka akalla 25 suka salwanta ya ƙara da cewa wannan hari na adf kisan gilla ne ƙarara ba a ji daga ƙungiyar ta adf ba a kan abin jamhuriyar demokradiyyar congo na yawan samun hare-hare a watannin baya-bayan nan daga ƙungiyoyin 'yan tawaye da suka hada da adf da kuma ƙungiyar m23 da ƙasar rwanda ke marawa baya Shugaban rundunar sojojin Uganda Muhuzi Kainarugaba ya musanta zargin da ɗan jam'iyyar adawa Bobi Wine ya yi na cewa sojoji sun kai wa matarsa hari lokacin da suka je samame gidansa cikin dare. Wine wanda sunansa na gaske shine Robert Kyagulanyi ya yi ikirarin cewa sojoji sun shiga gidansa da tsakar dare a unguwar Makere da ke wajen garin Kampala. Suka ci zarafin ma'aikatansa kuma suka shaƙe matarsa Barbara Kyagulanyi abinda ya kai har sai da ta je asibiti neman magani. Wayan da ya shiga ɓuya tun bayan gudanar da zaben da yake ƙalubalanta ya ce baya gida a lokacin da abin ya faru. Kaina Rugaba wanda ɗa ne ga shugaban ƙasar Uganda Yoweri Museveni ya yi watsi da wannan zargi a wani saƙo da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta na X inda ya ce sojoji ba sa dukan mata ya ƙara da cewa ba mu da lokacinsu muna neman matsoracin mijinta ne ba ita ba. Bobi Wine wanda da mawaƙi ne ya koma ɗan siyasa ya zargi dakarun tsaron Uganda da cin zarafi tun bayan gudanar da zaben shugaban ƙasar ranar goma sha biyar ga watan Janairu wanda Yoweri Museveni ya yi nasarar lashewa da kashi saba'in da ɗaya da ɗigo shida cikin ɗari na ƙuri'un da aka jefa. Wine wanda ya zo na biyu ya ƙi yarda da sakamakon zaben da yake ganin an tafka maguɗi. Ba a samu sahihin dalilin da ya sa sojoji ke neman Wine ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a birnin Washington DC. Yanayin sanyi mai tsanani ya lullube sassa da dama na Amurka cikin dusar ƙanƙara mai yawa da ruwan sama mai daskarewa zuwa ƙanƙara. abin da ya jawo tsaiko ga zirga-zirgar ababen hawa haddana jiragen sama. Bishiyoyi sun faɗi tare da tsinkewar layukan wutar lantarki saboda nauyin ƙanƙara da ta sauka a kansu, abin da ya haddasa rashin wuta ga dubbannin gidaje da wuraren kasuwanci a kudu maso gabashin ƙasar. An yi hasashen cewa ƙanƙara tare da dusar ƙanƙara za ta ci gaba da saukowa har zuwa yau Litinin tare da sanyi mai tsanani za a shafe kwanaki cikin yanayin da ka iya kawo haɗari ga matafiya kan hanya da gininnuka a cewar hukumar kula da yanayi ta ƙasa. Dusar ƙanƙara mai yawa na faɗowa daga kwarin Ohio zuwa arewa maso gabashin ƙasar yayin da taruwar daskararriyar ƙanƙara mai haɗari ke barazana ga yankin can ƙasan kwarin Mississippi zuwa yankin tsakiyar tekun Atlantika da kudu maso gabashin ƙasar. da take amsa tambayoyin manema labarai ta waya mai hasashen yanayi Alison Santorelli ta ce wannan yanayi na daban ne domin ya ratsa kusan ko'ina a ƙasar ya shafi wurare tun daga jihohin New Mexico da Texas har can zuwa yankin New England. Ta ce abin ya bazu kusan mil dubu biyu kenan. Tun ranar Asabar ne shugaba Donald Trump ya yarda da sanya dokar ta ɓaci a jihohi kusan goma sha biyu Hukumar gudanar da agajin gaggawa ta tarayya ta saka masu ba da agaji da kayan aiki a jihohi da dama a cewar sakatariyar tsaron cikin gida Kristi Wata masaniya kan harkokin Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce a yau ta samu rahotanni cewa hukumomin tsaron ƙasar sun cire mutane da yawa da suka gudanar da zanga-zanga daga gadajen asibiti tare da tsare su abin da ya saba wa dokar ƙasa da ƙasa ta ba wa mutane damar samun kulawa a asibiti. Mai kawo rahoto ta musamman daga Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya Mai Sato ta shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters a wata ganawa ta bidiyo cewa 'yan uwan waɗanda suka rasa rayukansu suna fuskantar matsi na sai sun biya dala dubu biyar zuwa dala dubu bakwai kafin a sakar musu gawawwakin 'yan uwan nasu. Zanga-zangar adawa ga gwamnati da ya karaɗe ƙasar Iran tun watan Disambar bara ya haddasa zub da jini mafi muni da hukumomin gwamnati suka yi tun bayan juyin juya halin addini da aka yi a shekarar 1979 abin da ya jawo Allah wadai daga ƙasashen duniya. Iran ta katse hanyar sadarwa ta intanet a ƙasar tun ranar takwas ga watan Janairu don daƙile yaɗa jita-jita da ka iya ƙara rura wutar rikicin. wata ƙungiyar rajin kare haƙƙi a amurka ta ƙiyasta mutanen da suka rasa rayukansu a rikicin sun kai dubu biyar da ɗari tara da talatin da bakwai waɗanda suka haɗa har da jami'an tsaro ɗari biyu da goma sha hudu yayin da a hukumce kuma an ce mutane dubu uku ɗari ɗaya da goma sha bakwai ne suka rasa rayukansu. kamfanin dillancin labarai na reuters bai samu damar tantance ainihin adadin rayukan da suka salwanta ba To madalla labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na rediyon Amurka ke magana. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. A ƙoƙarin da take yi na samar da zaman lafiya mai ɗorewa, gwamnatin jihar Yobe ta gayyaci malamai inda suka gudanar da saukar Alƙur'ani mai girma sau dubu ɗaya da ɗari da goma sha uku a jihar don neman wanzuwar zaman lafiya a jihar da ma yankin arewa maso gabas. Wakilin Amurka ke magana Ibrahim Mustapha na ɗauke da ƙarin bayani. An yi haka ne da zumman samun zaman lafiya a jihar da ma yankin arewa maso gabashin Najeriya, inda gwamnatin jihar Yobe karkashin ofishin mai baiwa gwamna shawara kan harkokin addini ta gudanar da taron saukan Kur'ani uku a jihar da nufin samun dawwammamen zaman lafiya a jihar da ma yankin arewa maso gabashin Najeriya. Kungiyoyi masu karatun Kur'ani biyar ne suka halarci karatun saukan Kur'anin a jihar Yobe.

makasudin gudanar da taron dai shine karanta Kur'ani mai tsarki domin samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar Yobe da yankin Arewa maso gabashin Najeriya da tashe-tashen hankula ke ci gaba da wakana. Gwamna mai malabuni wanda ya samu wakilcin kwamishinan ma'aikatar ilimi Farfesa Abba Idris Adam ya bayyana taron a matsayin mai matukar muhimmanci da kudirin gwamnatin jihar na samar da mafita mai dorewa kan kalubale da yankin ke fuskanta. duk inda al'umma suka taru suna karanta alkur'ani suna darasinsa tsakaninsu to rahama za ta sauka nutsuwa za ta lullube su mala'iku za su shimfiɗa bukabikinsu sannan za a ambace su a wajen allah allah zai ambace su a wajen wanda ke tare da su bisa wannan zan mana maraba da zuwa jihar yau ne ko kuma in ce maraba da zuwa kafital na daular borno daular gazargamu a jawabinsa mai masaukin baki mai ba gwamna shawara na musamman kan harkokin addini ustaz baba ga na kyari ya bayyana cewa shirin wani shiri ne na kasa baki ɗaya da nufin shigar da malaman addinin musulunci karatun kur'ani mai tsarki domin inganta zaman lafiya sannan ya gode wa malaman addinin musulunci da suka halarci wannan taro alhamdulillah allah ya haɗa mu a wannan babban masallacin mu. na yobe mox islamic center kusudi shine wato taro ne na hatam alkur'ani mai girma gwamna ya sa an karanta alkur'ani dubu ɗaya da ɗaya da goma sha uku yanzu nan ana karatu na sha uku din a wannan masallaci yanzu haka don menene saboda allah ya ba mu zaman lafiya a jihar mu ta yobe da jihohin mu ta arewa masu gabas da kuma ƙasa najeriya jihohi talatin da shida da kuma ƙananan hukumomi 770 bakwai da saba'in 94. Ibrahim Mustapha GTA Hausa Amurka ke magana. To madalla idan muka leƙa ƙasar Ghana kuwa wata ƙungiyar matsin lamba da ake kira da Arise Ghana ne ta gudanar da zanga-zangar lumana a ofishin jakadancin Amurka da ke babban birnin ƙasar Accra inda ta buƙaci gwamnatin Amurka da ta tiso ƙeyar ministan kuɗin ƙasar Ken Ofori Ata domin ya fuskanci shari'a bisa zarginsa da laifin ɓarnata dukiyar ƙasa. Duk da dai gwamnatin ƙasar Amurka bata mai da martani ba, sai dai masu sharhi na hasashen za ta iya ɗaukar mataki. Wakilin Amurka ke magana Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani. Ghana, respectfully present this petition jawabin ɗaya daga cikin mambobin ƙungiyar matsin lamba ta arise ghana bernard mona kenan a lokacin da yake gabatarwa jami'an ofishin jakadancin amurka takardar bukatun ƙungiyar inda yake cewa duk mun san cewa a yanzu ken ofori ata ba shi da lafiya ya je amurka don neman kulawar likita kuma yanzu ya warke kuma ya wuce lokacin da ya je in ji mr monan lokacin da an kai masa alama da za a kama shi ya ci gaba da neman zama ɗan ƙasar amurka na dindindin wannan yana nufin cewa ba shi da shirin komawa Ghana yana gujewa dawowa don fuskantar shari'a in ji shi mambobin kungiyar ta Arise Ghana sun fara zanga-zangar su ne a ofishin da kadantin Amurka da ke Accra a ranar Talata ashirin ga watan Janairu don neman a dawo da tsohon ministan kuɗin Ken ta zuwa Ghana don ya fuskanci shari'a hakan kuwa na zuwa ne bayan hukumomin shige da fice ta Amurka sun sanar da tsare tsohon ministan kuɗin kasar bisa laifin zarta wa'adin zama Amurkar dangane da buƙatar ci so tsohon ministan da ake zargi bisa laifin ɓarnata duk dukiyan kasa ministan shari'a na kasar ghana dominic ayine ya bayyana cewa the justice department is working on the extradition request hukumomin shari'a na amurkar suna aiki tukuru a kan bukatunmu ko shin masu bukatar da atiso ministar za su cimma manufa bisa la'akari da cafke tsohon ministan kuɗin ghana da hukumomin amurka sun kayi wannan ne tambaya da na yi wa wani lauya mai zaman kansa wato abdulmajid yawanci in ka shiga da kara court abinda ka nemi nemi shi za baka zai yiwu kai sa'a wani abin da baka nemi baka samu ba amma wannan yawanci yana zama kamar ya yi karo da abin da ka nemi ne yanzu haka kai shi da aka yi daga kotu wurin an kai shi ne kan lokaci wajin shi ya kare yana cikin kasar inda aka same shi da wani laifi ya kai to za a turo ke shi ne sai wannan ya dace da abin da yan gane ke su to amma kame a yi wannan in kuma gane su sun shigar da kara wannan kuma an ya duba wannan daga US kotun da kai su US za su iya taimaka muna mu gana mu mu shigar da wannan kara an yi so in ya zama na kamar na farkon ma dama an za zo da shi ne gaba da ne mu kuma da wannan karan mu nan ma ba shigar da shi tankabi da muke so mun samu to amma abu guda kuma ne da yake ya kamata mu gane in dai muna so a tuwo kai ya zama na kamar ya zo nan ga ba za a walakantar da shi ba za bi da shi hanyoyi ko hanyar da doka ya tanadar da ake bi da kowa. To sai dai ana ta samun mabambantan ra'ayi daga wasu jama'a na kasar kan bukatar da a Yau inda yake nan ko mutuwaye ba za su binne shi da can ba nan za a dawo da shi. shi a zo a binne shi tun da haka ya kasance tilas ne a dawo da shi don nan ne yayi zalunci nan kuma ake neman a yi mishi hukunci can wani abu daban ya kai shi hawaye yana cikin jinya a yi hakuri har da ya warke sai ya dawo ga gidan garinsa ko ba haka ba yawa abin da kuke kenan mu dai zuwa shi bai da wani fa'ida a kasan Ghana a bashi kawai ya warke sai dawo masu zanga-zangar da sun ka taru a wajen ofishin jakadancin ta Amurka da ke Accra sun bukaci a dauki alhaki ba tare da wani sharaɗi ba kuma sun yi kira ga hukumomin Amurka da su yi aiki tare da cibiyoyin Ghana don tabbatar da dawowar Mr. Ufuri Ata Hamza Adam GTA Hausa daga Kumasi Ghana To madalla kada a manta waɗannan shirye-shirye na zuwa muku da daga nan sashen Hausa na rediyon Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Za ku iya bibiyan mu a shafukanmu na intanet kamar su Facebook, Instagram, WhatsApp, X da kuma TikTok don samun labarai da ɗumi su Yanzu kuma sai ku gyara zama don sauraron shirin na duke tare da Mustapha Nasiru Batsari. na doke tsohon ciniki. Masu sauraron sashen Hausa na gida rediyon Amurka ke magana Assalamu alaikum. Barkama da sake saduwa a cikin wani sabon shirin. cikin shirin na wannan mako za ku ji yadda gwamnatin Najeriya ta ɗauki matakin bunƙasa noman alkama a ƙasar. To muna so mu duba mu ga mu sa mechanization kamar su traktoci da harvesters inda za a yi sori-sori a cire shinkafa a samu a yi alkama a wurin. Sannan mu leƙa can jihar Niger ku ji yadda aka samu nasarar shawo kan rikicin manoma da makiyaya a jihar. To 2024 zuwa 2025 mun samu raguwar rikicin tsakanin manoma da makiyaya kashi saba'in cikin da. A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To madalla a yanzu haka dai hukumomi a Najeriya sun ɗauki mataki na bunƙasa noman alkama a ƙasar. Gwamnatin Najeriya dai ta ci noman alkama yana da riba matuƙa, a saboda haka ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen samar da yanayi mai kyau ga manoman alkamar. Kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da abokin aikinmu Nasiru Adamu El Hikaya ya haɗa mana daga Abuja. And look forward to working with you to make Nigeria food secure. Abubakar Kyari ya bayyana cewa da duk manoman sun san arzikin da ke cikin noman alkaman abin da za su tsaya a kai kenan. Shi kuma in ba ba karfafa nomansa ba sai yanzu ne muka gani kagan kamar misali kamar na jigawa da muka ba su ton eh, hekta dubu arba'in wancan sun yi hekta dubu hamsin da biyar yau abin da suke abin da gwamna ya mana mun ya ba su dubu arba'in su ma suna yin dubu arba'in a kansu na dubu tamanin kenan kuma ya ba mu assurance na cewa nan da 2030 zai kai hektar dubu ɗari biyar to kuma ko ina ne haka mutane sun fara ganin amfanin alkama abin da ya dace abin da ya kamata mu yi sama da mu duba mu gan lokacin da ake alkama da lokacin da ake shinkafa da wurare da yawa su sun fi saba da shinkafa din to muna so mu duba mu ga mu sa mechanization kamar su tractoci da harvesters inda za a yi sori-sori a cire shinkafa a samu a yi alkama a wurin kazalika ministan ya ce ya zama mai muhimmanci a kawo iri mai inganci don samun yabanya mai yawa yana mai misali da yadda a ɗan ƙaramin fili kadada biyu ake samun ton goma na masara a masar babban manomi alhaji isa tafi da mafindi da ke cikin ta taron ya ce in an yi amfani da ƙwararru za a cimma wannan nasarar musamman daidai lokacin da shigo da abinci daga ƙetare ke shafar farashin albarkatun noma na cikin gida in an girbe shinkafa a gona in an sarrafa shi an cire buntu an cire ciyawa an cire shinkafan ci to a najeriya ana duban shinkafan ci ne kawai ba a duban buntu da ciyawa duk abin da ake cewa kasa ba ta da taki tana mutuwa untun shinkafa kawai zai sake ta da shi ya raya shi ya sa hekta ɗaya na masara ya ba da ton goma untun shinkafa zai mana wana amma yadda za a yi shi ne za a shimfiɗa shi ya yi kamar kafa ɗaya kauri ya yi kamar mita goma zuwa mita arba'in a sa shanu kamar ɗari su yi wata guda suna kwanciya a kai su yi kashi su yi fitsari a ɗiba a binne a sake wata ɗaya a sake bayan ya kai wata uku sai a kawo mpk a hada da shi sai a zuba a fili tractor ya kapce a zuwa shuka masara ba shi yawa ɗaya da zai tsira don kai maimai taron ya ba da shawarar tallafawa manoma da na'urorin noma masu amfani da hasken rana wajen noman rani ba da lamuni mai sauƙin biya da kuma sayan amfanin gonan daga hannun manoman Nasiru Adamu Hikaya, GTA Hausa, Amurka ke magana a Abuja, Najeriya. Tomadalla a jihar Niger kuwa nasara ce aka samu na shawo kan rikicin manoma da makiyaya da ya daɗe yana addabar hukumomi a jihar. A yanzu dai ma'aikatar kula da harkokin makiyaya ta jihar Niger ta ce ta yi namijin ƙoƙari wajen shawo kan wannan matsala, kamar yadda za ku ji a cikin wannan bayani na kwamishina a ma'aikatar kula da harkokin makiyaya ta jihar Niger. Honorable Umar Sandarebe. Tsakanin August zuwa Disamba na iske rikicin manoma da makiyaya kashi ɗari ne ba ma tatsin da biyar ba ko ina rikici yake don noma commercial farm ya yi yawa noman sana'a mm. da noman gado muke na cin abinci kawai to an mm. commercializing shi ya zama noman sana'a commercialization sana'a kenan go mm. ya zama noman riba kasuwanci to ba ƙasa manomi na son yi noma makiyayi na son yi kiwo sannan kuma ba turbali ba wurin mashayar ruwa rikici rikici ya yawa to amma da zuwa mu a lokacin mun yi recording a lot of cases wanda ya sa wa sandiyan wasu aka cire hannuwa wasu ma mutu to amma alhamdulillah da shigowar mu mun hada komitoci daban-daban da ya kunshi kabiloli daban-daban da sarakunan gargajiya hakimai daga tai mun sulhu rikice-rikice da yawa to 2024 zuwa 2025 mun samu raguwar rikici tsakanin manoma da makiyaya kashi 70 cikin 100 a nan Niger don response din duka yana positive yawanci duka gefen kowa ya yarda da wannan su mm. ya yadda da cewa ni makiyayi ne ni manomi ne dukan mu manoma ne mm. saboda haka wannan rikicin fa mu ne zamu iya sulhunta shi sannan da directive da mai girma gona ya bayar cewa kada a rufe turba kada kuma a yi noma bakin hanya eh, eh. shi shi ma ya ɗarage rage wanda yake an fara implementation din amma bai zama 100% ba ina tabbatar maka wannan 2026 zai zama 100% tunda za mu aika da cycle da wuri kuma za mu enforce so ina gaya maka kafin in bar office uh, last year august muna da sama da cases 700 da muka sulhunta tsakanin a garuruwa daban-daban Daban tsakanin manoma da makiyaya tsakanin makwauta juna da tsakanin fulani ma da fulani makiyaya da To madalla Allah ya ƙara nasara, da kuma haka shirin na wannan lokaci ya kawo ƙarshe, sai wani mako cikin ikon Allah za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nasiru Adamu El Hikaya da kuma bakon namu na wannan mako. honorable umar sandar rebe kwamishinan ma'aikatar kula da harkokin makiyaya ta jihar niger da kuma ilahir ma'aikatan sashen hausa na gta hausa amurka ke magana mustapha nasiru batsari ke cewa mu zama lafiya To an gaishe da Mustapha da wannan shiri, yanzu kuma lokaci ne da za mu sake gyara zama don jin abubuwan da ke wakana a duniyar wasanni tare da Bala Branko. Za mu fara da tarayyar Najeriya ne inda hukumar wasanni ta Najeriya NSC ta tabbatar da shirin shiga tsakani da hukumar kwallon kafa ta Najeriya NFF tattaunawa su kan makomar kocin kungiyar kwallon kafa ta Super Eagle Eric Chile duk da cewa a baya hukumar ta soke tattaunawar kwantirakin nan take. Chile wanda ya kama aiki a watan Janairu shekara ta 2025 ya jagoranci tawagar kungiyar kwallon kafa ta Super eagle zuwa matsayi na uku gasar cin kofin kasashen afirka ta shekara 2025 da aka kammala ta a kasar maroko da yake magana da 'yan jarida darakta janar na nsc bukola olafuwade ya ce an riga an fara tattaunawa da hukumar kwallon kafa daraktan ya ci gaba da cewa ba ni ne shugaban hukumar kula da wasan kwallon kafa ta najeriya ba amma muna aiki tare a wannan daren na kira shugaban hukumar na nlf kuma da fatan nan da talata ko laraba dukkaninmu za mu zauna tare wannan tsokaci yana zuwa ne a daidai lokacin da wasu rahotanni da kafofin watsa labarai da kasar tunisia suka fitar inda ke nuni da cewa chile ya jawo hankalin tunisia wadda aka ce sun yi masa tayin zunzurutun kuɗi don cimma yarjejeniya da shi da ya kai ma dala dubu ɗari kowace wata don jagorantar ƙungiyar ta ƙasar tunisia a gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya mai tahowa kusan ninkin albashinsa wadda yake ɗauka a najeriya wadda ta kai ma dala dubu hamsin da biyar maganar ta hukumar wasanni ta najeriya ta biyo bayan kalaman da shugaban nrf musa gusau ya yi a baya wanda ya ce ba za a yi wani yunkuri nan take na tsawaita kwantirakin cile ba da yake magana da 'yan jarida kusau ya ce yarjejeniyar da aka yi da kocin har yanzu ba ta cika ba tana a sake duba ta in ji gusau har ila ya gusa ya kara cewa mun sanya hannu kan yarjejeniyar shekaru biyu da shi a watan janairun shekara ta biyu da da ashirin biyar. kwantirakinsa ya kusan karewa a cikin watanni shida na ƙarshe na yarjejeniyar da muka yi bayan an yi wannan ne za mu duba abubuwan da za mu tattauna nan gaba idan muka leƙa bangaren saye da sayarwa kuwa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Basecta ne ta yunkuri don ganin cewa ta ɗauko ɗan wasan gaba na Najeriya terry Murphy yayin da take yunkuri don samun ɗan wasan gaba bayan tafiyar tsohon ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea Tammy Abraham. A gefe guda kuwa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool ta yunkura ne domin tattaunawa da wakilin tsohon mai horar da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid ɗan ƙasar spain zabi alonso yayin da wasu rahotanni suka bayyana cewa tsohon ɗan wasan na ƙungiyar mai shekaru 44 da haihuwa da yiwuwar zai iya amincewa da buƙatar ƙungiyar ƙwallon kafa ta liverpool ɗin bayan da ƙungiyar ƙwallon kafa ta real madrid ta sallame shi bala dairu gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria To Dalla yanzu kuma bari mu sake komawa birnin Washington DC don jin labaran duniya a takaice. Binciken da rundunar sojin Najeriya ta yi ya gano akwai yiwuwar cewa wasu dakarun ta goma sha shida da aka kama shekarar da ta gabata saboda aikata laifi sun yi shirin niyyar kifar da gwamnati ne ta hanyar juyin mulki kuma za su fuskanci shari'a a cewar wani jawabi da ya fito daga babban ofishin tsaro na ƙasa a yau. Jawabin ya ce binciken da aka yi ya gano sahihan abubuwa akan da yawa daga cikin sojojin ciki har da zargin shirin hamɓarar da gwamnati, amma bai ba da bayanin yadda shirin nasu yake ba da ko sojoji nawa ne daga cikin goma sha shida ke da hannu ciki. Wasu 'yan ƙungiyar 'yan ta'adda da ke da alaƙa da ƙungiyar ISIS a gabashin Congo sun hallaka aƙalla mutane 25 a cewar masu rajin kare haƙƙi a lardin Ituro. waɗanda aka kashe sakamakon harin da ƙungiyar Allied Democratic Forces wato ADF ta kai sun haɗa da maza goma sha biyar da aka ƙone da ransu a wani gida da wasu bakwai da aka harbe a Fakulu a yankin Irumu da ke lardin Ituru. Uku kuma an kashe su ne a yankin gudanar da ayyuka na Walisi Vonkutu. Shugaban ƙungiyar masu rajin kare haƙƙi Christopher Muyandero ya ce abin ya faru wajajen ƙarfe hudu na asuba inda rayuka akalla 25 suka salwanta. Masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu da karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe 5 agogon GMT da Ghana. A madadin Sauda Kabir da sauran abokan aiki da suka taimaka don ganin shirye-shiryen namu sun zo muku. Ni Hauwa Umar da na gabatar ke muku fatan mu kwana lafiya.